A jawabin bude taron a ranar Lahadi, ɗaya daga cikin shehunan malaman da ke koyarwa a jami'ar al da ke birnin Alkahira na ƙasar Masar, Sheikh Ahmad El Tayyib, ya bukaci a gudanar da garan baula a tsarin manhajar koyar da musulunci a jami'o'i da sauran makarantun nazarin addinin musulunci a matsayin matakin magance gurguwar fahimta da wasu musulmi ke yi wa alkur'ani da koyarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To amma Dr. Bashir Aliyu Umar babban limamin masallacin Juma'a na Alfarkana a nan Kano kuma mataimakin shugaban kungiyar malaman addinin musulunci ta Afirka mai kula da shiyar Afirka ta yamma ya ce manhajar da ake amfani da ita ba ta da wata matsala. Shukri Mustapha injiniya ne ba ka irin addini ne ba. Alƙa'ida usama economist ne aiman zawahiri likita ne waɗanda za ka ce suna da alaƙa da ilimi na addini wanda sun shiga cikin wannan harka ta ta'addanci da tsuran jihadi taliban ne su waye suka kafa taliban yan asirin a harkar soja ce ta pakistan da ta saudi arabia ko isis ɗin nan duk abu ne wanda yake gwamnatoci ta hanyar kungiyoyin sirri nasu intelligence su suka kafa su wannan da yana haska cewa galibin ƙungiyoyin tsaurin addini a duniya 'yan boko ne ke jagoranta su ko ma suke kafa su a wasu lokuta ko me yasa hakan ke faruwa dr bashir aliyu umar ya ce wato 'yan boko suna da wayewa ta zamani saboda tarbiyyar addini da soyayya na addini suka ga irin yadda addinin musulunci ya yi na kawo canji a cikin al'umma sai su ga to ai maimakon su je su ɗauko aƙidar gurguzu ko su ɗauko aƙidar kishin ƙasa ga aƙida ta musulunci to amma saboda nisan su da ilimin addini da nisan su daga malamai sai su samu gurɓatacciyar fahimta shi ne take kai su zuwa ga sun kama ta'addanci su ɗauka kan cewar abin da suke jihadi ne bayan jihadi ko da za su koma wajen malamai za su gaya musu ga yadda jihadi yake a cikin addinin musulunci in suka ga wannan makaratun zai rikita musu tunaninsu to sai su watsar da malamai wato duk abin yana kan mutum ka sanya fahimtar ka a gaba sannan ka lankwaso alkur'ani da suna don ta karfafa fahimtarka. Shi ma Shak Ibrahim Khalil wani mashahurin malami a nan Kano ya yi tsokaci dangane da batun gyaran manhaja da shek Ahmad Altayyib ya kawo. Hakika wannan malami ba za a kama maganarsa da cewa ya kuskure ko ba daidai ba ne domin kowa ya san azahar tana tafiya ne akan matsakaicin ra'ayi da kuma ƙoƙarin daidaita al'amura amma ba magana ce ta manhaja magana ce na cewar malamai da suke karantar da addini su zama masu sassaucin ra'ayi matsakaita kamar da ubangiji ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan malamai masu matsakaicin ra'ayi su ne ya kamata su sami cikakkiyar dama na fahimtar da mutane fiye da masu tsatsauran ra'ayi wato mutane su gane cewar ba fahimta ɗaya ba ce fahimta tana da yawa sau da yawa akwai wasu ƙasashe na musulmi wanda yake malaman su kullum a kan ra'ayi ɗaya suke karantar da mutane kamar adda saboda kowane ɗan adam kala kalan tunanin da shi kamar yadda Umar bin Abdul aziz yake cewa ba zai so a ce sahabba annabi ba samu sabanin fahimtar addini ba domin wannan sabanin fahimtar addinin da mazhabobin nan da canjin tunani shine ya taimakawa addini ya zama yadda ya zama saboda addinin musulunci addini na duniya duniya kuma ba ra'ayi ne ta ba kowa da irin tunaninsa da fahimtarsa da hankalinsa da haka babba abin da ya kamata a yi shine masu matsakaicin ra'ayi su zama su suka fi samun damar yada addini kuma ragowar malamai masu zafin ra'ayi su kuma ya zama na cewa a dinga dan taka musu burki lokaci lokaci Sheikh Ibrahim Khalil kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya